yau alhamis goma ga watan sha'aban hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da daya daidai da ishirin da biyu ga watan julai shekara ta dubu biyu da goma a ci gaba da karatun wannan littafi na thalathu fatawa muhimma wanda lajinatu da'ima lil buhuthul ilmiyyati wal ifta' ta tattaro wasu fatoyi guda uku ta buga su a cikin wannan 'yan risala domin amfanin musulmi dangane da wasu fitintunu guda biyu da suka doso su wanda waɗannan fitintunu a hakikanin gaskiya duk wanda ya afka da gangar a cikinsu to lallai ya fada tarko tarko na hallaka allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu to wannan fatawa da suka kira da cewa fatoyi guda uku masu matukan mahimmanci su ne na farko butulanu da'awati ila wahadatul adiyan bayani dangane da da'awan da ake na cewa a dunkule a cure a mulmule addinai gaba daya a waje daya a sa su a malmala kwaya daya ya kasance waɗannan addinai ana gudanar da su a bisa tsari daya wanda a larabci ana kiran shi da wahadatul adiyan mana addinai gaba ɗaya a mai da su ƙwaya ɗaya ko kuma a ta'akhi bainal adiyan kulla abotan addini ko hiwarul hazarat ko tattaunawa na wayewa ko kuma abin da suke kira a turance da cewa interfaith da sauran abubuwan da a yau duniyar kafirci suka yi kuma suka kyankyashe da nufin ganin bayan addinin musulunci da kuma taɗiye addinin musuluncin da sanya wa malamai masu kwazo da da'awa ƙwar abin nan sage masu gwiwa wajen da'awa a nuna masu ai yanzu ba wani al'amarin da sai kun ɓata makonku lokaci ba ai duk addinan ma a haɗe su waje ɗaya na Allah ne a shantake su kuma su miƙe su yi abin da suke so da wannan da'awa in ba kuma ta ba ta sha karatu a inda mun yi karatu guda hudu da aka bayyana mana cewa ba musulunci ba ce na biyu kuma ta harimu bina'il ma'abidul kufuriya haramun ne gina duk wani wajen bauta na kafirci kowane irin bauta ne mala ya ce kaman kana'is kaman churches na uku a ta hadirun min wasa tansir wajibi ne musulmi su taka tsantsan don gane da duk wata hanya da za ta taimaka ma masu muguwar aƙida da manufa su rika yada manufofinsu a garuruwa da kuma ƙasashe na musulmi allah maɗaukin sarki ya samu dace to in ba manta ba bayanai sun zo ƙarshe da malaman nan suke bayyana mana haɗarin wannan interfaith ko kuma wahadatul adayan a inda in ba manta ba mun karanta gaba na goma da mala ya ce wa mimma ya jibu an yi ulam yana daga abin da ya zama wajibi a sani an na da'awatul kuffari bi amma a tattara kafirai a kira su zuwa ga addinin musulunci wa ahlul kitabi bi khassa su kuma ahlul kitab a a keɓe misali idan aka ce kafirai ahlul kitabi ma kafirai ne to amma idan aka ce kafirai masu bautan gumaka sun shigo masu bautan rana da wata da taurari sun shigo masu bautan mala'iku da aljanu da shanu da ruwa da waye duk sun shigo ciki a halin kitabi su ne waɗanda suke da awan cewa su an saukar masu da littafi daga sama su ne yahudu da nasara to kiransu zuwa ga addinin musulunci wajibi ne akan musulmi nassoshin alkur'ani da sunnar annabi sun yi nuni akan haka ina fatan mun gane wannan da kyau shine ce walakin zalika la yakunu illa bi tariqil bayani wal mujadalati billati hiya ahsan wannan ba zai yiwu ba sai ta hanyar zaunar da su a yi masu bayani a tattauna da su wa adami tanazul an shay'in min sha'aimin sharmin shara'il islam da kuma in sassauci da sauka akan kowane abu daga cikin shari'o'in musulunci ina fatan mun gane wannan da kyau wa zalika lil wusuli ila qana'atihim bil islam wa dukhulihim fihi sannan wannan tattaunawan a kai ga an iya gamsar da su dangane da abin da ya shafi addinin musulunci kuma a waye gari dukkan sun shige sun bar wancan kafircin da suke yi wanda Allah madaukin sarki bai yarda da shi ba a iqamatul hujjati alaihim ko kuma in ba su shiga cikin addinin ba an dai tsaida masu da hujja liyahlika man halaka an bayyana domin duk wanda ma zai halaka to ya halaka a bayan da aka tseda mai da hujja wa yahya man hayya an bayyana wanda kuma zai shiryo to ya shiryo bayan dalilai gamsassu sun tabbata a gare shi don ta ba mun gabato da waɗannan bayanai waɗanda muka faro tun daga cikin sayyul bukhari a inda muka ji cewa shi da kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka ya taɓa faruwa a lokacin da abu sufiyan da ayarin mutanen makka da suka je kasuwanci to sai herakal sarkin rom ya yi kira su ya masu tambayoyi dangane da annabi da kuma abin da annabin ya zo da shi a inda abu sufiyan ya cikakken bayani dangane da manzanci da annabci na manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi kanshi annabin ɗin ɗungurungun ɗin shi a inda sarki herkale ce taɗi jam lalle al'amarin bawan nan al'amarin wannan annabi al'amari ne bunƙasashe to in abin da kuka fiɗi man gaskiya ne to sai ya yi nasara hatta a ƙarƙashin mulki na to in kun lura da waɗannan abubuwan ba irin yadda kafiran makka ba su yi su jawo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba a jika akan a tafi da irin waɗancan tunane-tunane da irin waɗannan ƙungiyoyi da ake kafa su a yau a inda in ba manta ba mun zo da zadul masir a inda muka ji sababin nuzul na suratul kafirun dalilin da ya sa Allah madaukin sarki ya saukar da suratul kafiruna kun gane wannan da kyau ko muka ji cewa kafirai sun nemi annabi a dan sassauta waddu law tudhinu na ko muka zo da baharul ulum lil makandi da kuma tafsirin ibnu kathir nan ne muke kan tattauna bayanai sai lokaci ya kure mana idan kuka samu karatun da ya gabace wannan za ku ji duk irin abubuwan da aka kira annabi aka tattauna da shi don gane da da'awan suna ganin da'awan ta yi masu tsanani da'awan ta yi masu zafi da dai zai dan sassauta ai kaza ai kaza annabi ya nuna a'a to daga nan sai su koma suna kalubalantar shi ina fatan mun fahimci wannan da kyau cewa ai kai ka san mu muna cikin wani yanayi na kunci yanayi na tsanani saboda haka in so samu ne ka roƙi Allah madaukin sarki ya kauda mana da duwatsun nan a fitar mana da koramai mu ma mu rika noman rani da dai sauransu annabi ya ce ba ba da wannan Allah ya aiko ni ba an aiko ne ku musulunci da dai sauran bayanai in ba kuma ta ba mun tattauna su anan ina fatan mun gano wannan da kyau to abin da ya mana saura dangane da bayanan da suke cikin tafsirin ibnu kafir faqalu ya muhammad sai waɗannan kafiran maka da sai kira annabi a wannan ɗakin taro nasu a daidai da ka'aba sai suka ce ya kai muhammadu amma aliman rabbuka an nasa najlisu ma'ak ubangijinka bai san cewa mu dinnan za mu zauna mu tattauna wannan magana da kai bane wa nas'aluka amma sa'alnaka an mu zo mu tattambaye ka dangane da waɗannan abubuwan da muke tambayanka wa min minka ma natlub kuma ubangijinka bai san za mu buƙaci waɗannan abubuwan da muke buƙata zuwa gare ka a yanzu ba kai mana cin da annabi ya iya sassauta to sai a komo ana mai bita da kulli ko mun fahimci wannan da kyau ko ka ce a yi mana ruwan kwaron kwatsan an ƙiyar imani ina fatan mun gano wannan da kyau fa askidis sama ka sa sama ta faɗo kai kaza kai kaza kai kaza suke ta kawo mu annabi duk in sun gama sai annabi ya ce to ni dai ba wannan aka aiko ni da shi ba an aiko ni ne da cewa ku daina shirka ku imani kenan duk wacce za ta yi da'awa to za ta koya ne daga annabi ko mun gano wannan da kyau ko to shine sai ya ce fa yuqaddimu ilayka wa yuallimuka ma turaji'una bihi su a tunanin su wai sun kura annabi ne in sun ce a sauko masu da kaza annabi ya ce a ba da wannan aka aiko ni ba yi kaza ya ce a shi ba zai ba bai dace da matsayin shi na dan sako ya zo ya karambani ba kuna gane wannan da kyau ko duk abin da ya faɗa in ya maida masu da abin da suka faɗi kishiyan abin da suke so to sai wannan abin ya ɓata masa rai shine suka kalubalance shi da cewa shin ubangijinka bai san zami wannan zaman da kai bane ubangijinka bai san zami maka waɗannan tambayoyi bane bai san za mu buƙaci wasu abubuwan da muke son a wanda mana wanda gamsu mai imani bane kaza duk da suka gama sai wa yukhbiruka ma huwa sani'un fi zalika bina in ya san zami waɗannan maganganun dan me bai sanar da ku kai ba irin ansan da zaka ba mu gamsassu ba irin wannan da kake ba mu ba kuma ya baka labarin irin abin da za a yi da mu cin da yanzu mun ce ba za mu imanin da kai ba idza lam nuqabbil ji ita na bihi muddin ba mu karbe abin nan da ka zo mana da shi ba mala ya ce faƙada balagana annahu inna ma yu'allimuka hazar rajil bil yamama suka ce tab ai mu muna sane ai ba yin kanka bane mutumin nan na yamama shi dan Allah ku mana shiru a wajen nan mutumin nan na yamama shine muka ji labarin yana gaya maka wannan qur'anin qur'anin ma dishirme ne ai ba kai ne ka sauka zo da shi ba ba na Allah bane ko mun gane wannan da kyau ko yuqalu lahu rahman ana ce mashi ar-rahman shine suke cewa ar-rahman al-yamama qur'ani ya bamu labari wa idha qila lahum usjudu lir-rahman qalu wa mar-rahman kuma gane wannan duk sanda aka ce su sujada ga mai rahman Allah ar-rahman sai ce wa mar-rahman wa kuma ar-rahman mun gano wannan da kyau ko su ba sai da ar-rahman ba har lokacin da aka zo sulhun hudaybiya sai da suka irin wannan fitsarin an rubuta bismillahir rahmanir rahim suka ce su ba san wani ar-rahman ba illa rahmanul yamama su ba sai da wannan sanda aka saukar ma da annabi sautar rahman haka aka yi ta rikici da su aka ji gaya masu wane ne ar-rahman shine allamal kur'an khalaqal insan allamahul bayan ina fatan mun gano wannan da kyau duk irin waɗannan shegantaka duk kafirai sun yi kuma a yau ma kafirai da miyagun zamani za su ta fuskantar masu da'awa da irin waɗannan maganganun sun ce inna ma allimuhu bashar wai wani mutum ne ke gaya mashi sai ce ya ce lisanul ladhi na ilaihi a ajame harshen da suke nuni zuwa gare shi shi fa wancan ramanul lemama din bagwari ne baubawa ne ma wani bitsami ne wani damƙe ne ina fatan mun gane kamar yanzu misali wannan hausan da nake yi sai a ce wani inyamuri ne a inugu ya koya min zai yiwu to abin da wai suke cewa kenan shine qur'ani yace lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a ajami wa haza lisanun arabiyyun mubin Allah ya sa mu dace sai ce wa inna wallahi la nu'minu birrahmani abadan kafiran maka a wannan ɗakin taro suke ka tobara suke ka sassaba suka ce mu ba za mu imani da arrahman ba har abada faƙada a zarna ilaika ya muhammad to yanzu kuma an koma jan kunni mun yanke maka hanzari amma wallahi la natrukuka wa ma fa'alta bina suka ce muna maka rantsuwa da Allah ba za mu bakka ba da irin wannan cin mutuncin da kake mana hatta nuhlikuka aw tahlikuna ko sai mun hallaka ka mun kashe ka mun fahimci wannan da kyau ko in yanzu ne a ce za a kai shi gidan kafan ne a can za a kashe shi ina fatan mun gano wannan da kyau kun san yan uwan juna ne to sai ko kuma kai ka samu dama ka kashe mu wa qala qa'iluhum sai wani mai jawabi daga cikin masu jawabi a wannan ɗakin taro da aka kira annabi a tattauna da shi sai ya ce ma annabi na hannu na abudul mala'ika ka sani mu dai mala'iku za mu bauta ma wa hiya banatullahi ai mala'iku yayan Allah ne mata wannan maganar ne ƙur'ani ya ishara gare ta ko mun gano wannan yace wa qalatil yahudu uzairu ibnullah yahudawa sun ce wai uzairu ibn dan allah ne haka ma wa qalatil nasara yahudawa sun ce uzair dan allah ne su kuma nasara suka ce masihu ibn wai isa almasihu dan allah ne sai Allah ce ya ona qawla alladhina kafaru min qablu maganan tasu ta yi ɗaya taso te daidai wa daida da maganan kafirai tun kafin su shine da suke cewa mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata to sai Allah ce ƙatalahumullahu da su yahudawan da su kiristocin da su waɗannan mushirikan da ke cewa mala'iku ‘ya'ya ne na Allah mata to dukkaninsu Allah ya tsine masa albarka ina fatan mun gano wannan da kyau to da suka yi duk abin da suka yi suka ga annabi bai da niyyar sassautawa abin da ake so a nuna muku kenan ku take mana wannan magana in mun komo cikin karatun littafi kai tsaye za ku ji inda mala yake cewa amma mujadalatuhum tattaunawa da su wallika ma'ahum da zama a fahimci juna tare da su wa muhawaratuhum da yin muhawara da su waɗannan kafirai kiristocinsu da yahudawansu li ajalin nuzuli inda ragabatihim saboda wai musulmi su yi sassauci su bi abin da ya masa daɗi a rai wata haƙiƙo a hadafihim da su cimma manufansu game da abubuwan da suke a kan shi wa naqdi oral islami wa maqa'idil iman ta hanyar yadda da abin da suka zo da shi ta hanyar warware ginshiƙan musulunci da kuma matakan imani fa haza batilun wannan ba daidai bane ya abahu Allah wa rasuluhu wal mu'minuna Allah da manzon shi da mu'mine ba su yarda da wannan ba wallahu musta'an ala ma yasifun duk wani abin da mutane suke kawowa suke riyawa suke kaza Allah ya kiyaye ina fatan mun gano wannan da kyau kun ji karara duk abin da ya faru tun daga karatun da muka yi na wancan makon har zuwa yau annabi bai yi tanazuli akan kowane abu kwaya daya da kafaran nan suka zo da shi ba ina fatan mun gane wannan da kyau an ce za a yi mai kyautan kuɗi an ce za a yi mai kyautan 'yan mata an ce za a yi mai kaza an ce in bai da lafiya ne za a kai shi asibiti a ko ina a nemo mai magani ba abinda ba a ce za a bashi ba har mulkin ƙasa an ce za a bashi yace shi la ilaha illallah yake son su faɗi iza qur'ani yace wa iza qila lahum duk sanda aka ce da su la ilaha illallahu yastakbirun sai girman kai ya kama su sai ka ji suna cewa inna la tariku alihatina li sha'irin majnun wai mu ma bar gumakanmu mu dan a Ka'aba kadai wai da ita gumaka 360 ne annabi ya ce gaba ɗaya a basa koma mu Allah madaukin sarki suka ce aji alal alihata ilahan wahida yanzu a koma mu abun bauta kwaya ɗaya to ba zai yiwu ba yadda suka sa a adawan abin biyu ba sai ne suka zo suka ce to a shekara ana bauta ma Allah duk za su musulunta su zama sahabbai bari kuma duk sai a kafirce a koma tsafi kuma duk manzon Allah bai yarda da wannan ba duk wani tattaunawa kafire kawai su bar kafirci kawai ba wai su zauna kan abin da suke mu ma mu zauna kan abin da muke ɗakin taro ya rika tara mu wannan ba musulunci bane saban Allah ne zunubi ne za ku je hukuncin lajnatud da'ima nan ba dadewa ba jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku to sai a koma gaya ma annabi maganganun banza mu masu bautan mala'iku ne su kuma yayan Allah ne wa qala qa'iluhum wanda daga cikin mahalatta taron sai ce lan nu'minu laka kai Muhammadu ba za a imanin da kai ba hatta ta'ati billahi wal mala'ikati qabila har sai ka zo mana da Allah mu ganshi karara ka zo da ayari na mala'iku zuga zuga ina fatan mun gano wannan da kyau imani da kai ko ba a yi kuna fahimtar wannan da kyau ko duk qur'ani ya bamu ansa zamu ji daga ya bamu labarin waɗannan maganganun da suka faɗi falan ma qalu zalika yayin da suka faɗi wannan magana qama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anhum sai annabi ya tashi ya basu waje wa qama ma'ahu abdullahi ibn abi umayya ibn al-mughira ibn abdullahi ibn umar ibn makhzum sai aka samu wani mutum mai suna abdullahi ɗan abi umayya ɗan mugera ɗan abdullahi ɗan umar ɗan mahazum ya miƙe tare da annabi wa huwa ibnu ammatihi shi ɗa ne na gwaggon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ibnu atika ibnu abdul muttalib mun fahimci wannan mahaifiyan shi sunanta atika yar abdul muttalib faƙala ya muhammad da ya fito daga wannan ɗakin taro sai ce kai muhammadu a raza alaika mutanen mutanenka sun kawo maka bukatu ma aradu duk kaji bayanan da suka yi falam taqabilhum minhum falam taqabilhum minhum baka yadda da maganan ba ba wani magana da ka ɗauka an ce za baka mulki an ce za a yi kaza an ce za baka yi ba an ce ka zo da Allah ka zo da mala'iku an ce ka kawar da waye ka kawo azaba duk baka yadda ba taɓa kai ko ɗaya daga ciki ba sun aluka li anfusihim umuran suka buƙaci wasu al'amura daga wajenka li bi biha manzilatuka min Allah domin san matsayin da kake da shi a wajen Allah in aka waye gari duk duwatsun maka aka tuge su aka je bayan gari aka yi watsi da su ai ya isa a gane cewa kai na Allah ne kun gane wannan da kyau kai babba ne mai daraja wajen Allah da kai wannan duk sai su imani falam taf'al zalika duk waɗannan ma baka yi ba sun masu mas'aluka an taj'al lahum kuma sun roƙe ka ka afko musu ma tuhawwifuhum bihi min al'azab abinda ka dade kana musu barazana cewa akwai azaba kaza akwai waye kaza an ce ka zo da azaban kuma har yanzu shiru ko mun fahimci wannan wannan fa dan uwan annabi ne na jini ko mun fahimci wannan da kyau ko ɗa na babban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai shi fawallahi la Ominu bika abadan sai shi wancan abdullahi dan umayya dan mugera sai ce ma annabi ba zan yi imani da kai ba har abada hatta tattakhidha ila samai sulaman har sai naga ka zo da tsani ka sa ya tabo sama ka tattaka summa matar fi ka taka wannan tsanin wa ana anzuru ina kallon ka hatta tiya har sai ina kallo ka je sama wata ati ma'aka binus hatun manshura ka zo man da takarda littafi gashi nan a rubuci ka taho da shi inda zan karanta in ji an ce kai dan sakon Allah ne maka arba'atun minal mala'ika kuma a turo mala'iku guda hudu sarakoka yashhaduna annaka kama taqul su ba da shaidan cewa abin da kake faɗi haka abin yake kai annabin Allah ne Allah ne ya aiko ka duk da ya gama wannan sai cewa aimun lahi ina yi maku rantsuwa da Allah law alta zalika kai ko kayi wannan ma la dhanantu anni la usaddiquka ina ganin ni ba ma zan gazgata ka ba ka sa tsani ka je sama ka dawo da littafi mala'iku su rako ka su ce gaskiya ne fa Allah ne ya bashi yace ni ba zan imani da kai ba jama'a kafirai ba sa yin tanazuli ba sa yin sassauci akan abin da suke kan shi na kafirci wai musulmi ne yanzu a ce su su bari a dan tsahirta dan yi kaza kai ka bar ka mana ka san arnan nan yanda suke a to mu ba ma cikin wannan tanazulin yace sun man sarrafa an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk da ya gama wancan fitsara sai kuma ya bar annabi ya tafi shi to waɗancan maganganu gaba ɗaya Allah maɗaukin sarki ya ba mu labarin su a cikin ah, suratul isra' inda Allah ya madaukin sarki yake cewa wala qad sarrafna lin-nasi fi hazal qur'ani min kulli mathal wannan alqur'ani mun yi bayanin shi daki daki dalla dalla ga mutane duk wani irin salon misali sai da aka buga don su fahimta fa'aba aktharun nasu illa kufura abin da kai ci mafi yawancin mutane sai suka ɗare kujerar naki sai suka bijire وقالوا لن نؤمن nu'mina حتى hatta لنا من min al har ma cewa suke wai ba za su yi imani da annabi ba har sai annabi ya fitar masu da maramarai na ruwa yana kwarara a ko'ina aw takunu laka jannatun min nakhilin ko kuma a samun maka wani irin lambu irin gonakin nan na masu hannu da shuni cike da dabinai wa inabin a samun maka da inabi a ciki masu ɗimbin yawa fatufajjiral anhara khilalaha tafjira ruwa ko ina yana kara na yana kaiwa da komowa aw tusqita as-samaa kama za'amta alaina kisafan ko kuma ka rubto da sama ta fado akan mu tudurmushe mu aw ta'ti billahi wal malaikati kabila ko kuma ka zo Allah ya rako ka tare da zurunduna na mala'iku aw yakuna laka baitin min zukhrufin ko kuma a zo a yi maka gida na kayan ƙarau, autar kafin sama ko ka sa tsani ka hau sama walan nu'mina ka kai ba ma za mu yi da wannan abin da yake faɗi ba hatta tunazzila alaina kitaban ƙara'u. har sai ka zo mana da littafin da za mu karanta a ciki mu ji gaskiyan al'amarinka qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula ce tsarki ya tabbata ga ubangiji na duk wannan abin da kuka roƙa ban yi ni dai mutum ne irin ku amma ɗan sako ga Allah wa mana annasa an yu'minu id ja'ahumul huda Allah ya ce ba abin da ya hana mutane su yi imani a san da shiriya ya zo masu illa an qalu aba'athallahu basharar rasula sai dan suka ce wai a rasa wanda za a turo masu a matsayin manzo sai mutum irin su kullau kana fil ardi mala'ika Allah ce rabu da su da za a sa mala'ika ne a bayan ƙasa yamshuna mutma'innin a ce ba duniyan nan ba mutane ba ne mala'iku ne suna rayuwa suna tafiya a bayan ƙasa la nazzalna alaihim minal mala'ikati minas sama'i malakar rasula to in mun tashi aiko da ɗan saƙo to mala'ika za mu turo musu inda mala'iku ne a bayan ƙasa ɗan saƙonsu zai zama mala'ika cin da ku mutane ne to ɗan saƙonku zai zama mutum ne irin irinku ulkafa billahi shahidan baini wa bainakum Allah ya ce ma annabi ya gaya musu ku sha ku Allah maɗaukin sarki ya isa ya zama mai shaida tsakanin ni da ku haka annabi isa ya ce wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim na zama mai shaida a kansu sanda nake tare da su falamma tawaffaitani yayin da ka ɗauke ni kuwa kunta antar raqiba alaihim sai ka zama kai ne mai sa ido a kansu wa anta ala kulli shay'in shahid Allah kai ne mai sa ido mai shaida akan komi ni ban san duk abin da suka aikatawa bayana ba ina fatan mun gano wannan da kyau shine anan ma Allah ya ce qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum innahu kana bi ibadihi khabiran basira ka gaya masa Allah madaukin sarki fa ya isa ya zama mai shaida tsakanin ni da ku kuma Allah maɗaukin sarki ne ba da labari ne masani ne ga duk abin da yake faruwa tsakanin bayan shi Allah maɗaukin sarki ya samu dace duk da su gama wancan abubuwan da suka faɗi wan sarrafa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ila ahlihi hazinan nabi sai koma gida wajen iyalin shi cikin damuwa da baƙin jiki asifan cikin bacin rai lamma lima fatahu dan abin da ya kubuce mai ai shi kun ba manta ba ya zo yana gurin kila sun gane abin da yake faɗi gaskiya ne za su musulunta ko sai da gama tattauna sai ga su inda suka fuskanta daban inda ya fuskanta daban hasali ma ga irin fitsarin da suka yi ma Allah ga irin maganganun batanci da tsorata shi da suka yi da maganganu dai ga sunan marasa daɗi mimma kana a fihi min qaumihi irin a baya annabi yayi fatan ga jama'an shi hina da auhu yayin da suka gayyace shi yayi fatan za su yi imani ne walamma ra'a min muba'adatihim iyahu yayin da ya ga wannan nisantan da suka yi mai wannan sai ta da hankalin shi to jama'a wannan kaɗai mun kawo muku ne ba don koyon ba sai don ku iya fahimtan cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da irin wannan abin ya taso aka ce a zo a haɗu da wani addini da nashi a tafi tare kafada da kafada a irka gudanar da waɗannan abubuwan shin ya ansa nau bai ansa ba ba hana cewa kafiri ya zo ya ji wa'azi ko a tattauna da shi haka za a iya gayyace shi ma ya zo masallacin kun fahimta wa in ahadun minal mushrikina sajaraka fa ajiru hatta yasma kalam Allah thumma ablihu ma'amala zalika bi annahum qaumun la ya'lamun su ba su da ilimi ne ba su da fahimta in sun so su ji maganar Allah sai a karantar da su amma ba inda Allah maɗaukin sarki ya ce wani kafiri wai ya zo ya zauna yana maka bayani wai yana wa'azi a tara musulmi da arna musulmi ya miƙe ya haɗa wake da shinkafa ya wa'azi arne ma ya miƙe wake da shinkafa ya wa'azi a riga haɗa abubuwa guda biyu masu cin karo da juna wannan haramun ne kafirci ne a cikin musulunci ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu to ne sai mala yake cewa kala ta'ala Allah madaukin sarki yace wahzarhum waɗannan kafirai da suke ta ƙoƙarin kira dangane da ka zo ka mara masu baya su ma su mara maka baya a zo a yi wani tafiya na gamin gambiza na haɗin baki Allah ya ce ma annabi wa hazarhum kai ta ka tsantsan da su an yaftinoka don kasu fitine an ba'adu ma an zalallahu ilaika su sa ka yi watsi da wani bangare na abin da Allah madaukin sarki ya saukar maka da shi jama'an kun fahimci wannan ayan da kyau da kuma manufan da ayan ke dauke da shi da umarnin da ke cikinta lalle Allah madaukin sarki yana jamma duk wani mai imani kunni ne sakamakon irin abubuwan da suka faru da annabi da su waɗancan kafirai a zamanin wahayin farko suna zuwa wajen annabi suna kokarin su jawo hankalin shi akan ya yadda da su wai a ranka ya a tafi tare Allah yake ce ma annabi kai taka tsantsan wallahi kada su fitine ka su sa kai watsi da wani bangare na abin da aka saukar maka don ka dace da son zuciyarsu wannan aya ta zo a cikin suratul ma'ida ne a inda mala yake kokarin ya bayyana mana sababin nuzul na wannan aya a cikin zadul masir yake cewa anna jama'atan min al-yahud wasu jama'a ne taro guda daga cikin yahudawa manyan su daga ciki akwai kab dan asid da abdullahi dan suriya da sha'as ibn qais wa ba'dhum suka taru da wasu wasunsu qala ba'dhum li ba'dhin sai sashin sai ce ma izhabu bina ila muhammadin ku zo mu je wajen muhammadu kawai kafire ne ba kawai suna son su wasa da musulmi har yanzu suna irin wannan shigantakan ku zo mu je mu tsokani mutumin la'allana naftinahu an dinihi don mu shigar mai da fitina cikin addinin shi fatauhu sai suka zo wajen annabi faƙalu ya muhammad suka ce ya muhammad kada arrafta anna akhbarul yahud kai ka san malaman yahudawa wa ashrafuhum da manyansu mun gano wannan da kyau ku kada arafta anna akhbarul yahud ka san mu ne malaman yahudawa wa ashrafuhum kuma mu ne manyan gari mu ne sarakunan yahudawa wa anna inittaba'naka mu in imani mun bi ka hitta ba aka yahud duk yahuda za su yadda da kai jama'a irin abin da ake gaya ma waɗannan wawayen malaman ne da suka shiga cikin wancan tafiyan fa ai mu mun yadda da ku mu ne malaman mu ne shugaban nan su ma su yadda da ku sai a dauke su suna zaune dakin taro daya sai a ranka ya sai a kai ingila kai isra'ila kai amerika manyan kafirai su dinga tuntsara dariya sun ga wawaye ko nan an hana ku addinin ku ga abin ya faru a zamanin annabi iri ɗaya da naku kun kasa imani Allah cewa ya laƙar kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana shin a zamanin annabi shi annabi bai mu'amalanci waɗannan kafiran bane ba tattauna ko ya aka yi Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu suka ce wa inna bainana wa baina qaum khusuma muna da wani ɗan rikici tsakanin mu da mutanen mu fa ilaika ilayka zamu kawo ƙaran su wajenka na alaihim in an anzo abinda muke so shine ka kafa ka ce muke da gaskiya kau ka rabu da su muke da gaskiya hannun nu'uminu nu'minu bika in kai ka zami imani da kai kuna fahimtar wannan da kyau ko wai sai an haɗa cewa ciwa an sa annabi ya rashin gaskiya wai sannan za a ce za a imani da shi Fa'a ba zalika rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai annabi ya kiyar da wayan wa nazarar hazil aya shine wannan ayan ta sauka qal hazal qawl ibnu abbas wannan magana ibnu abbas ne ya fade shi kuna gane wannan da kyau jama'a to mecece ayan farkon ayan Allah madaukin sarki cewa yi wa anihkum wa anihkum bainahum bima anzalallah kai hukunci tsakanin su da abin da Allah ya saukar maka wala tattabi ahwa'ahum kar ka sake ka bi son zuciyansu wahzarhum kai ta ka tsantsan da waɗannan kafiran kun ji dokoki guda uku na farko wa anihkum bainahum bima anzalallah in za ka yi hukunci tsakaninsu ka yi hukunci da abin da Allah ya saukar ne kenan in kun fahimci wannan karatun da kyau duk wani abin da kafirai suke nufi ba za a yi da duk abin da suka kawo ba sai abin da Allah ya saukar na alkur'ani shin wannan abin da suke magana kai qur'ani ya ce a yadda da shi qur'ani ya ce a imani da shi qur'ani ya ce a ranka ya ai waɗannan ƙungiyoyi na lalata musuncin musulunci da musulmi kuna fahimtar wannan qur'ani ya ce qur'ani bai ce ba ba hukumar lahi bane hukumar lahi shine ya ahlal kitabi ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na abu da illallah wannan shine hukuncin Allah to kuma an ce ayi hukunci da abin da Allah ya saukar sai Allah ce wala tattabi ahwa'ahum kar ka sake ka bi son zuciyansu wahzarhum sai ce kai taka tsantsan da su an yaftino ka dan kasu fitine ka su lalata maka addinin ka an ba'd ma anzalallahu ilayka a waye gari kayi watsi da wani bangare na abin da Allah ya saukar maka fa in tawallaw fa'alam muddin ka juya baya ka aja abin da Allah ya ce ayi a gefe ka ba abin da suke so saboda son zuciya to fa'alam ka sani annama Lawo, an yusibahum bi ba'd dhunubihim Allah madaukin sarki nufi yake ya kama su da wani bangare na laifuffukan su wa inna kathiran minan nasi la fasiqun Allah kaga yahudawa mafi yawancinsu, kaga nasara mafi yawancinsu, kaga mashirkai mafi yawancinsu. Allah ce fasikai ne mun fahimci wannan da kyau ko mafi yawancinsu jama'a yan iska ne duk abin da suke ba addini suke yi ba me za a samu ne su ci me za a samu ne a tara a ce ana da arziki a ji daɗi hankali ya kwanta da wannan suke yaudaran ƙauyawan malaman nan allah shi kiyaye to wannan sai allah madaukin sarki ya saukar da ayan ya kwaɓi manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da cewa ya taka tsantsan da su mala ya ce wa innan lajina lalle wannan kwamiti istakarrara zalika a sanda take tabbatar da wannan fatawa to bayyana holin nas tana mai bayyana wa mutane fa ha tusil musulmi na bi'amma tana ma musulmi wasici gaba ɗayansu wa ahalal ilimi bi khassa musamman ma malamai bi taqwallahi ta'ala lalle a ji tsoron Allah wa muraqabatihi kuma ai taka tsantsan wajen bin Allah a sani cewa Allah yana sa ido akan duk abin da ke kaiwa da komowa wa himayatul islam da kuma baiwa addinin musulunci kariya wa siyanata aqidatul musulmi. da karewa da tsare aqidan musulmi min dhalal daga bata wa du'atihi da abubuwan da ke kaiwa zuwa ga batan wal kufur wa ahli da kuma kafirci da su kansa kafiran Wato وتحذرهم من هذه الدعوة الكفرية الضالة kuma wannan kwamiti na manya-manyan malaman duniya da ke bincike mai zurfi da ba da fatawa suna tsoratar da al'umman annabi dangane da wannan da'awa ta kafirci wannan da'awa ta ɓata, da'awan wahadatul adiyan da'awan interfaith wa min alwuqu'i fi haba'iliha ana tsawatar da mutane kul kar su sake su afka cikin tarakunan da aka ɗana aka kafa saboda su wani izu billahi kulla musulmin muna roƙon allah ya tsare dukkanin musulmi an ya kuna sababan fi da hazihi zalala kar ya zama dalili kar ya zama sababi kar ya zama kanwa uwar gani ɗigon ɗan ban da zai jawo wannan bata ila musulmina zuwa ga garuruwan musulmi wa ha bainahum da kuma yaɗa wannan muguwar fatawa tsakaninsu Allah ya kiyaye mu da zo mana da ita ko mun gano wannan da kyau ko to irin waɗannan bayanan jama'a su ne za su iya gamsar da al'umma su nisanci wannan abu saboda akwai kuɗi a cikin harkar ko mun gano wannan da kyau ko akwai kuɗi a cikin harkar Allah shi kyauta nas'alullaha subhanahu muna roƙon Allah wanda tsarki da ɗaukaka ya tabbata gare shi bi asma'ihil husna da sunayen shi kyawawa wa sifati ula da siffofin shi madaukaka an yu'izana jami'an Allah ya kiyaye mu gaba ɗayan mu min mudillatil fitan daga irin waɗannan fitintunu da ke tasowa masu hallakarwa wa an yaja alana hudatan muhtadin mu zama shiryayyu masu shiryarwa himayatan lil islami masu ba da kariya da tsaro ga addinin musulunci ala hudan ya zama muna wannan aiki a bisa shari'a wa nurin da haske min rabbina daga ubangijinmu hatta nalqahu har mu haɗu da Allah madaukin sarki wa huwa radin anha anna yana mai yarda da aikin mu yana mai yarda da imaninmu yana mai yarda da musuluncinmu da duk abin da muka yi billahi tawfiq ga Allah maɗaukin sarki muke roƙo muke fatan gam da gatar wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aminci da tsira su tabbata ga annabi muhammad da iyalan gidan shi da sahabban shi mala ce wannan fatawa lajnatu da'ima lil buhuthul ilmiyyah wal ifta wannan kwamiti su suka fitar da wannan fatawa na'ibin ra'is waɗanda suka sama wannan fatawa hannu akwai mataimakin shugaban majalisar malamai na duk duniya shine abdulaziz bin abdullah bin muhammad ali sheikh sannan ar-ra'is sai shugaban kwamitin malaman masu bincike da ba da fatawa na duniya abdulaziz bin abdullah bin baz ɗaya daga cikin manya-manyan 'yan kwamiti bakar abdullahi abu zaid da kuma salih bin fauzan al-fauzan duka sun sanya mu wannan fatawan hannu jama'a duk afirka ba irin waɗannan malaman balantana ji a samu wani ɗan matumburi a ce malamai sun ba da fatawa ya eh, wani waɗannan malamai wa biya ne kai kuma ya kafiri ne ina fatan mun gano wannan da kyau don kawai arna za su baka kuɗi don ba kai karatu ka san addini ba jama'a mun gano wannan da kyau ko wannan ba daidai ba ne ba laifi ne a zauna a tattauna su kaɗi a yi masu wa'azi ba a ce su bar abin da suke sau da kafirci ne su musulunta bil hikmatu wal mau'izatil hasana ma ba daidai bane wannan abubuwan da ake kun ji fatawa da muke ce muku ba mu yadda da wannan abun ba tintini to kun ji dalilan mu ko kun gano wannan da kyau ko wannan shine dalilai kuma kan wannan muke kuma da wannan muka yi imani Allah ya sa mu dace to bayan wannan fatawa fatawa ta biyu shine fatwa fi tahrimi bina'il ma'abid al-kufriya sai fata wanda ke bayyana haramun ne giggina a kowane irin wajen bauta na kafirci kowane iri haramun ne a gina shi mala ya ce mithlul kana'is misalin coci duka haramun ne ginawa da kowane iri ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan fatawa fatwa rakam ga lamban fatawan da aka aka, aka bayar ita ce fatawa ta 21412 lamba ta 21413 ina fatan mun gano wannan da kyau ita ce lamban fatawan wa tarikh kwanan watan da aka fitar da wannan fatawa ɗaya ga watan rabi'in fani hijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da ishirin da ɗaya kenan wannan fato in kun yi lissafi yau shekara goma da wata hudu da kwana goma daidai da fitar da ita cin da muna watan takwas ne haka ne kuma yau goma ga watan ko to in kika ɗauko ɗaya kika cire ɗaya shekara goma kenan cikin wannan wata takwas ɗin ki cire wata hudu zai baki shekara goma da wata hudu da kwana goma aka fitar da wannan fatawan su kuma wanda suka kyankyashi wannan batan karshen ta ma ba su sanin wannan ba cin da in sun tayi za a samu su envelope za su ba da account numbers na banki a turo masu kuɗi za a yi masu 'yan motoci a zuwa a masu gida a biya masu haya za a kai su umara da aikin hajji da salam. suna zuwa batukan ana ɗan yin tarurruka da su to shi kenan kawai ya hau jirgi ya ji ac ya ci abinci a cikin jirgi zai zo ba matan shi labari shi kenan ba kawai abin da suke so allah shi kiyaye ya ce allah hawa jirgi na uku na je turai allah mun yi taro da turawa ko mun fahimci wannan da kyau ko inda za ga irin taron da suke da turawan malaman wallahi tallahi sai abin ya baki dariya ya baki haushi irin wannan taron da ake cewa na haɗin kai da ake zuwa ake ki je ki ga irin taron da suke zaki dariyan gaske suna abin dariyan darara abin zai baki mamaki irin wannan conference ɗin bari in nuna muku ɗaya daga cikin wanda muka je muka yi browse a internet na wani taro da manyan malamai ne na duniya fa musulmi aka kira su irin wannan tarurrukan ku ga yadda suke taron ina fata mun gane wannan da kyau za mu ci gaba da karatun mu tsaf in ya gama budewa sai mu ga yaya al'amarin tarurrukan nasu yake in an ji a ce an ji an yi taro an dawo me aka ji aka tattauna ba abin da aka tattauna illa shirmi Allah shi kiyaye wannan fatawa an fitar da ita ne fi bi na'ima ma'abidul kufriya dake bayyana haramun ne giggina wajejen bauta kowane iri na kafirci misalul kana'is ka iya buga misali da coci da sauransu a ƙasar hausa abin da za mu iya fahimta kenan amma akwai wajen bauta da yawa irin su temple ko chafers da sauransu dukkaninsu wajen bauta ne na kafirci allah shi kiyaye lajina ta ce alhamdulillahi wahada godiya ta tabbata ga allah shi ɗaya wassalatu wassalamu salamu lanabi Lanabi ya bada tsira da amincin allah su tabbata ga wanda babu wani annabi bayan shi wa to bayan haka faƙadit tala'atin lajinatu da'imatu lilbuhusul ilmiya haƙiƙa wannan kwamiti mai ba da fatawa lajinatu da'ima lilbuhusul ilmiya sun ga an turo masa saƙo alama warada ila samahatil mufti da aka turo fatawa zuwa ga babban malami mai ba da fatawa na duk duniya mana an turo wasiƙa da ke ɗauke da wannan fatawa zuwa ga samahatul mufti al'am mai fatawa na gaba ɗaya min adad min al-mustaftin mutanen da suka yi fatawa suna da yawa ba mutum ɗaya ba ne al-muqayyada istifta'atihim fil amana al'ama sun turo wannan fatawa nasu ne daga ta akwatin gidan waya na gaba ɗaya lihai'atul kibarul ulama sun turo fatawan ne zuwa ga manya-manyan malamai na masu ba da fatawa hai'atul kibarul ulama kwamiti na hai'a manyan malamai bijiman malamai na duniya su aka aiko ma wannan fatawa ɗin to in aka aiko da irin wannan fatawan duk fatawan da ta shigo to tana da namba ina fatan mun gane wannan da kyau fatawan tana da namba nata na musamman ko kun gano wannan da kyau ko da rakamin fatawan farko ta fara zuwa tana da lamba 89 wa tarih kwanan watan da aka turo ta shine biyar ga watan almuharram hijira na da dubu ɗaya da ɗari da ishirin da ɗaya ina fatan mun gano wannan da kyau biyar ga watan muharram kenan yau da aikawa da wancan fatawan shekara goma da wata takwas da kwana biyar kenan kenan sun ba da wannan ansa a ƙalla ba kasar ba sai da aka yi kwana wata hudu da kwanaki sannan suka ba da fatawar ana nan sai kuma fatawa mai lamba ta dubu da da da uku ishirin shida, sai fatawa mai lamba ta dubu dubu da da da da da uku uku ishirin ishirin bakwai, da takwas. a rana ɗaya waɗannan fatoyi guda uku suka shigo ana tambayan lajina ana tambayan hay'atu kibarul ulama tarihin wannan kwanan watan da aka aiko da waɗannan fatoyin kuwa biyu ga watan rabi'in al'awwal ne hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da ishirin da ɗaya kenan aƙalla ba a kasar ba da yau da aikawa da wancan fatoyi shekara goma da watanni biyar da kwanaki takwas ina fatan mun gano wannan da kyau shine lajina ta miƙe ta ba da fatawan jama'a bari in nuna muku malaman da ake cewa sun je taron wannan ma na duniya ne gaba ɗaya waɗanda suke wannan sharman ku ga irin abubuwan da ake cewa suke yi ɗakin conference ɗin gaba ɗaya za a nuna muku ku ga yadda suke yin taron irin nasu da ake cewa an je taro inda za ku iya gani gashi ana taron ƙila idan ku zai iya gani amma gaba ɗayansu bacci suke a ɗakin taron ina fatan mun gane wannan da kyau bacci kawai suke a ɗakin taron kun gan su gaba ɗaya su a ɗakin taron to bara binciko ɗaya bayan ɗayan su kuma sai a gani ku kalli wannan wani shehin malami ne shi kuma shi ma turai ya je taro irin wannan na haɗin kai da arna ku kalli zai je gaya mutane shi ya dawo taro ina fatan mun gane wannan da kyau ku kalla dai yanzu ne yake ji bara binciko wani ga wani shi ma ga shi ina fatan mun gano wannan da kyau shi ma taro ne ya ji a ga wannan ya ɗauka muka da kyau unga ga wani shi facci yake da ido daya bawa Allah shi ma wajen tare haɗin kai ne kun gansu ku ana ta taro ne na haɗin kai a ɗakin taro ne fa wannan fa wai kallo ni shehi don Allah jama'a Ka ɗakin taron ba ɗaya kai zumin sosai ka kalle da yadda abin yake kallo wannan wai taro ne fa suke zuwa kuma wakiltar musulmi da musulunci gaba ɗayansu kallo wani kallo wani kallo wani kowa ya tashi kawai za a ɗauki ɗan abubuwa ne a cika mai asusun shi kawai ƙara gaba shi kenan ya je taro shi ma ya dawo kallo ni don allah taron musulunci haɗin kai kallo ni kallo jama'a za ku yadda da abin da muka gaya muku akan waɗannan abubuwan gashi nan taro ne gaba ɗaya wanda aka fitar a kan wannan conference ɗin da aka je aka yi wanda ake cewa gashi nan eh, na duniya ne unity conference mun gane wannan da kyau ko iri-iri ne abubuwan tarukan da yawa wannan wani bangare ne daga ciki kawai aka fitar muku ina fatan mun gane wannan da kyau ba shi ne makasudinmu ba ikon Allah ne kadai ya sa yau abin kuma ya daidai sai gashi kuma an fitar da shi kunga ga irin yadda suke tarurrukan ko kun gano wannan da kyau ku mafi yawancinsu ba wayewa suke suka san ma karatun addinin ba tukuna da irin wannan a ah, mu je taro da annasai kuce taron bacci ku gama kowane ɗan ɗibo 'yan kuɗi a cika mai shi kenan kawai dawo ya ji ya zubar da mutuncin musulunci jama ku ji amana lajina ne na ba da fatawa ku ji yadda suke bi keke da keke daki daki har lokacin da lamban tambayan gashi duk da su gama tambayoyin ne gaba daya to kun ga wannan shine kuma lamban mai fatawan ta uku. mai tambayin nasu waɗannan take nufi bi sha'anu hukumi bina'il ma'abidul kufuriya su kuma suna tambaya dangane da hukuncin giggina wajejen bauta na kafirci fi jaziratul arab a yankin ƙasar larabawa gaba ɗaya mithlul bina'il kana'is lin nasara kama a ce a zo yankin ƙasashen musulmi na larabawa da sauran ƙasashen musulmi da ma ba na larabawa ba a gina churches wal ma'abidul lil yahud da wajejen bauta na yahudawa wa ghairihim da wasu su min al kafara daga cikin kafirai aw an yukhassisa sahibu sharika ko kuma a ce wani wanda yake da ma'aikata kamfani shine sharika ya keɓe wani waje wani hall ko wani fili aw mu'assasa ko kuma wani wanda yake da wata ma'aikata haka makanan ya ware wani waje lil ummalatin alkafira saboda ma'aikata a ce na da wasu injiniyoyi amma injiniyan kafirai ne sai ware wani fili ko wani ɗaki ko wani ofishi mun gano wannan da kyau ko ladaihi wanda a ƙarƙashin kulawan shi ne yu'adduna fihi ibadatihim al-kufriya wanda za su shiga ciki suna gabatar da ibadarsu na kafirci menene hukuncin wannan mun gano wannan ya sa ilah har zuwa ƙarshe maganganun da tsayi to jama'a wannan dan takaitawa ne aka yi to amma anan an san gaba ɗaya za a kawo menene lajna ta faɗi dangane da su mala ya ce wa ba'adu bayan haka wa ba'adu darasatin lajina bayan da lajina ta yi darasi ta yi bincike lihazihi alistifta'at na waɗannan tambayoyi a jabat bimayali to ga ansan da ta bada kullu dinin ghairar dinin islam fa kufurin wa dalal duk wani addini da ba addinin musulunci ba kaf ku ji wannan kafirci ne kuma ɓata ne wa kulli makanin yu'addu lil ibada duk wani waje da aka tattala saboda ibada ala ghairi dinil islam wanda wannan ibada ana yin shi ne wani addini ake ba musulunci ba fa huwa baiti kufrin wa dalal wannan ya zama ɗakin kafirci kuma ya zama ɗakin bata ba ɗakin ibada ba idh domin la yajuzu ibaratullahi illa bima shari'a bai halatta abota ma Allah ba kaf sai da abin da Allah ya shar'anta fil islam a cikin musulunci wa shari'atul islam khatimatu shara'i shari'ar musulunci ko ita ce shari'a ta ƙarshe ammatul lithaqalaini aljinn wal ins kuma ta game dukkanin mutane da aljanu wa nasikhatul lima qablaha sannan ta shafa duk wani addini da ya zo kafin zuwan musuluncin Wahaza haza majma'un mujma'un alaihi kuma wannan fatawa da wannan aƙida dukkanin malamai sun haɗa kan shi bi ta'ala muna masu godiya ga Allah madaukin sarki wa man za'ama anna al-yahuda ala ala haqqin duk wanda ya riya cewa yahuda suna kan gaskiya aw nasara ala haqqin ko kuma kiristoci suna kan gaskiya sawa'un kana minhum shin shi ma ba yahudi ne ko ko shi ma kirista ne aw min gairihim ko ko ba shi bane kawai musulmi ne ya faɗa haka to fa huwa mukazzibun li ta'ala wannan ya ƙaryata littafin Allah alqur'ani dungurungun ɗin shi wa sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ya ƙaryata hadisan annabi gaba ɗaya wa ijma'il umma kuma ya ƙaryata ijma'in al'umma gaba ɗaya wa huwa murtaddun anil islami wanda ya faɗi wannan lalle yayin ridda ya bar musulunci in kana yadda'il islam muddin dai yana da awan cewa shi musulmi ne ba da iqamatul hujjati alaihi bayan da aka tsaida mai da hujja karara wa in kana misluhu mimma yakhfa alaihi zalika in ko ya zama daga cikin mutanen da waɗannan bayanan sun ɓoyi bai san su ba saboda jahilci to yanzu an sanar da shi sai bincike faɗin Allah da yake cewa wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira ai ba mu aiko ka ba face ka zama jakada ga dukkanin mutane ka zama mai bishara ka zama mai gargadi wannan aya ce ta zuwa cikin sota saba aya ta 28 an aiko annabi zuwa ga duka sai wasu suka ce ba su yadda ba suka karyata shi kai kuma sai ka gazgata su kenan addinin ku ya zama iri ɗaya ba a taɓa samun kafiri mutumin kirki domin ya ƙi maganan Allah da Allah ya ce wa mubashirin da rasulin ya ti min a hamada ahmada suka kafirce ma annabi kuma Allah ya ce ya ho kama ya arifuna abina'ahum sun san annabi fas sama da yadda suka san ƴaƴayensu amma da yazo kawai sai suka kafirce mashi. Allah shi kyauta Waƙala azza sha'anu Allah maɗaukin sarki ya ce qul ya ayyuhan nas ce ya ku jama'an duniya gaba in inni rasulullahi ilaikum jami'a lalle ni manzon Allah ne gare ku gaba ɗayanku? wannan aya ce ta zuwa cikin sot laraf aya ta ɗari da da 158 kenan an aiko annabi zuwa ga mutane gaba ɗaya. wannan yana nuna haddawa hadda kiristoci hadda yahudawa har duk wani mai bautan wani abu abun nan go ko menene in ya yi imani da annabi to zai bar abin da yake yi ne amma ba ya ci gaba kai kuma ka ce wai dan uwanka bane wa qala subhanahu allah kuma inda ku san mutanen fa makaryata ne yau da za a haɗu da su sun fito taron a ce to ayi addu'a yanda kuka tara dakin taron nan allah ya haɗa ku gida ɗaya a ranar kiyama akwai wanda zai ce amin in arnan sun ce amin na rantse da Allah musulmi ba zai ce ba domin ya san kawai iskanci fai kira ya kawo shi kawai to da kun dai yanda ake tara ƙarshen da duk abin da ma ake faɗi me suke yi ba su ba sani ba ana wa'azi mutum ana wa'azi yana yana bacci bai san mutunci abu himmanci abin da ake yi ba ballantana ce ana wa'azi mutum na magana ya nuna cewa da shi da dabba to bambancin kawai rashin bindin nan ne Allah shi kyauta wa qala subhana Allah madaukin sarki ce inna dina inda lahil islam addini a wajen Allah shine addinin musulunci sota ali imran aya ta sha 19 don ayan ka manta mun karanta su a baya ko wa qala jalla wa'ala wa man yabtayi ghayra al-islam dinan falan yuqbal min duk wanda ya nemi bin wani addini da ba na musulunci ba Allah madaukin sarki ba zai karba mai ba suratu ali imran aya ta tamanin 85 wa qala subhanahu Allah madaukin sarki yace innal na kafaru min halal kitabi kaga kafare daga cikin yahudawa da kiristoci wal mushrikina da sauran mushrikan gari fi nar jahannama khalidina fiha waɗannan za su shiga cikin wutan jahannama za su dawwama har abada a ciki ula'ika Allah ya ce kaga waɗannan yahudawa da kiristoci da mushrikai hum su ne wa sharrul bariya sharrun bayi sharrun mutane sharrun halittar Allah wa bai hada ci zotul bayyana ba tun ana makarantar alluwa ka iyata amma wani yanzu karatun da muka iya tun muna yara ko kuma shine waɗanda ake cewa malamai sun ɗauko sun ci a'a ai ba su ne sharrul bariya ba ya kamata ku gane ba su ne fi na jahannama khalidi ne fiha ba kaga abin da Allah ya ce ko wa hazarhum kai ta ka tsantsan da su an yaftinu ka kasu fitine ka dangane da abin da Allah ya saukar maka yanzu dole wanda ya yarda da wancan tafiya ya zame mai lallai ya yarda da cewa wannan hadisin ba haka wannan ayoyin ba haka suke ba aka an fitine shi Allah shiryar da su wa thabata fi sahihaini wa ghayruhuma ya tabbata cikin Bukhari da Muslim da wasu littattafan ma annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ya ce wa kanan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabi ya kasance yub'athu ila qaumihi hasa ana aiko shi zuwa ga mutanen shi su kadai annabi ya ce wa bu'istu ila nasi amma ni kuma aiko ni zuwa ga mutane ne gaba ɗaya. wannan hadisi al bukhari da Muslim suka rawaito shi sakamakon kurewar lokaci zamu saurara anan in Allah maɗaukin sarki ya rayar da mu karatun da zai biyo bayan wannan za mu zo mu tashi mu ɗora daga inda mu kwana fasbahanaka Allahumma biyamdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum